sauraro assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an wayi gari cikin koshin lafiya yau take talata 23 ga watan hudu na shekara ta 2024 kasance tare da mu a cikin labaran namu na hantsi daga ni ku wadda zan karanto muku labaran kuma in fassara Ismail M Jafar a cikin labaran za ku cewa manyan ƙushashin apc sun fara amincewa da dakatar da dr abdullahi umar ganduje daga matsayin shugaban jam'iyya masu ruwa da tsakiya apc arewa ta tsakiya sun ce dama kujerar su ne aka musu karfa-karfa su roƙi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da NEC su goyi bayan tsige ganduje su maye sa don nan arewacin Najeriya. Haka zalika sun buƙaci al'umma dama su soba albarkacin bakin su ganin yadda jam'iyyar APC a Kano ta yi magana kan mutum sake dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar ta ce dakatarwar aikin wasan 'yan baranda ne siyasa ne kawai ta buƙaci jama'a don sanya batun dakatarwar cikin kwandon sha yara haka zalika manyan jigajigin apc kuma a wani bare guda sun nuna goyon bayan su da tsige ganduje tare da mai gurbin sa da wani dan arewacin najeriya kamfanin kitko ya yanke wutar asibitin imamu wali yanke wutar ya jawo fargabar rasuwar wasu mutane guda hudu hukumar asibitin dai ta ce babu wanda ya rasa ransa sakamakon yanke wutan haka zalika al'umma da masu nuna alhinin su inda suka bayyana yan nufin a matsayin marasa imani sifeto janar Kayaude bai yarda cewa najeriya ta shirya kafa 'yan sandan jihohi ba ya yi nuni da cewa jihohi ba su da isassun kuɗaɗe da za su gudanar da lamarin 'yan sandan ajin ya bayyana cewa ya ce gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohin wajen cimma su a fannin siyasa haka zalika ya ƙara da cewa za su yi duba kan lamarin ganin cewa idan ya cancanta a gudanar idan ko bai cancanta ba dole a yi watsi da shi gwamnan Huburan na jihar Ribas ya sake gamuwa da sabuwar matsala a jiharsa. Majalisar Ribas ta rattaba hannu kan dokar ƙananan hukumomi ba tare da izininsa ba, wannan dai na iya ƙaro ta rikici siyasa da ta kaɗe da kaɗa jihar haka zalika al'umma dama to ba albarkacin bakin su ganin yadda rikicin siyasan jihar Rivers din yake ci yake cinyewa inda suka bayyana gwamna hukumar a matsayin mai haguri tare da bin dokoki haka zalika sun buƙaci 'yan majalisar su yi biyayya a gwamnan ganin cewa an zauna lafiya. tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck ibera jonathan ya nuna goyon bayansa kan samar da 'yan sandan jihohi tsohon shugaban ƙasar ya yi nuni da cewa za a iya kawar da matsalar tsaro ne akai idan akwai 'yan sandan jihohi haka zalika wannan maganar nasa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da neman hanyar samar da zaman lafiya a faɗin najeriya sai dai IG na najeriya ya bayyana cewa ba su shirya kafa 'yan sandan jihohi ba inda ya zayyano illolinsa da kuma ci gaban da zai gudanar Gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta ƙara karɓo bashin dala biliyan 2.25 a bankin duniya. Ministan kuɗin Najeriya ne Wali Edum ya bayyana haka wa manema labarai a birnin Washington DC ya kuma bayyana hanyoyin da za a bi wajen biyan bashin a cikin shekaru 40. Haka zalika ya bayyana cewa bashin zai alfanu sosai a faɗin Najeriya tare da inganta rayuwar 'yan Najeriya ganin cewa an kawo amabin more rayuwa da kuma hanyar ci gaba da za a samar mai ɗorewa inda ya ƙara cewa za a inganta fannin ilimi a faɗin ƙasar tare da inganta tsaro da ma sauransu. har yanzu 'yan Najeriya na cikin damuwa kan yadda farashin man fetur ke ƙara tsada wannan dai ya samo asali ne tun daga lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce da tallafin man fetur ɗin inda aka bayyana cewa akwai jihohi daban-daban wanda yanzu kuɗin man fetur ya kai naira ɗari takwas da wani abu haka zalika al'umma dama na ganin cewa tsadar man fetur ɗin na da nasaba da tashin hawan farashin kayan abinci inda suka bayyana cewa idan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dubu ya soke farashin man fetur ɗin za a iya samun sauƙin kayayyaki a kasuwar Najeriya. Kasuwar ƙasa-ƙasa da ke Ibadan ta gargaɗi masu ɓoye kayan abinci. Shugaban kasuwar Alhaji Ismail adiremi ya yi gargadin, ya yi nuni da cewa wannan ba abin da zai haifar face matsala. Inda ya ƙara da cewa ya kamata 'yan kasuwan su ringa ba da goyon baya wajen ganin cewa an kawo sauƙi a faɗin Najeriya. Haka zalika ya buƙaci al'umma dama su sa ƙasar cikin addu'a. ganin yadda kullum farashin abubuwa ke ƙara sama yana baya haka zalika ya bayyana cewa shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu na da ƙudiri mai kyau ganin cewa ya kawo 'yan najeriya hanyar sauƙi mai ɗaurewa 'Yan bindiga sun tauka barna a sabon harin da suka kai a Abuja, inda aka bayyana cewa rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da mutane da dama a harin da suka kai. Haka zalika, 'yan bindigan da sun yi awon gaba da mutanen yayin da ake gudanar da mace ganin cewa an setar mutanen ba tare da sun samu wani matsala ba. a wani bari guda ko shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya koka kan yawartar ta'addanci a nashiyar afirka shugaban kasar ya yi nuni da cewa kuɗaɗen kashashen waje ne ke iza wutar matsalar ya shawarci kashashen afirka su farka domin magance matsalar tsaronin ba da jimawa ba inda ya bayyana cewa za su kira mitin na gaggawa ganin cewa sun dakatar da abin ba tare da ya ci gaba da ɗorewa ba. Farashin shinkafa ya faɗi warwas a jihar Kwara. 'Yan kasuwa sun yi albishir inda suka bayyana cewa 'yan kasuwan sun faɗi abin da zai jawo farashin buhun shinkafa ya ƙara karewa zuwa naira dubu ashirin da biyar nan da wata ɗaya. Haka zalika sun buƙaci al'ummar Najeriya su ci gaba da sa ƙasan addu'a ganin cewa yadda farashin abinci ke sakowa yanzu. Najeriya ta ci gaba da gurfanar da 'yan Boko Haram da ke tsare a Kanji. Nuhu Rubado ya ce gwamnati za ta bi sabbin hanyoyin zamani don dawo da tsaro. Ya faɗi haka ne a wurin taron yaƙi da ta'addanci na kwanaki biyu da aka fara a Abuja. Haka zalika ya buƙaci 'yan ƙasar su ba su haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ta'addan inda ya bayyana cewa haɗin kan 'yan Najeriya na da nasaba da ci gaba da kuma irin nasara za a samu a yaƙin da ake da 'yan ta'adda a faɗin ƙasar. illar da ke tattare da kirkirar 'yan sandan jihohi sifeto na 'yan sanda ya bayyana cewa adawa kan kudirin kirkirar 'yan sandan jihohi ya ce akwai illoli ne masu yawa haka zalika dole a yi zama da musamman tare da gudanar da bincike kafin a kafa 'yan sandan jihohi dakarun sojin najeriya sun halaka 'yan ta'adda guda biyu a jihar borno sun samu nasarorin ne da dama 'yan ta'addan sun gamu da adalin su ne a hanyar zuwa kai hari ƙauyen manshahori a wata sanarwa sojojin sun kuma kwato miyagun makamai daga hannun 'yan ta'addan haka zalika an bayyana cewa sojojin najeriya na ci gaba da samun nasara a yakin da suke da 'yan ta'adda a faɗin najeriya Kotun Kano ta warware hukuncin da ta yi a baya na dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga APC. Alƙalin kotun Usman na Abba ya ce Ganduje zai kasance a APC har zuwa a gama shari'a. Wannan na nufin cewa APC a Kano ta fara yin nasarar kare martabar Ganduje a jam'iyyar. Haka zalika a wani ɓari guda kuwa manya-manyan jigajigan jam'iyyar APC sun buƙaci Ganduje a sauke shi a mai gurbinsa da ɗan arewa. 'Yan bindiga sun ji ba daɗi bayan sun yi artaba da jami'an tsaro a Katsina. 'Yan sandan dai sun samu gagarumar nasara kan 'yan bindigar a jihar Katsina nan. Haka zalika an bayyana cewa al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin yadda 'yan sandan ke ci gaba da samun nasara tare da yi musu addu'o'i na alkhairi. Aliko Dangote ya bayyana abin da ya sanya ya rage farashin man diesel da kusan kaso 60 cikin 100 inda ya bayyana cewa nan ba da jimawa ma za a soke farashin man fetur a faɗin ƙasar ya buƙaci 'yan Najeriya su ba su haɗin kai tare da gudanar da addu'o'i musamman ma ganin yadda ake tsadar rayuwa a Najeriya. Gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin tarayya ta ce za ta sake nazari kan mafi karancin shekarun shiga jami'o'i. Ministan ilimi ya koka kan yadda ya ga ɗalibai 'yan shekaru sha biyar da shekaru sha shida suna zana jarrabawar jamma ya buƙaci iyaye su bari 'ya'yansu su balaga gabanin su tura su tura su jami'a. Haka zalika ya ce za su gudanar da bincike ganin cewa an ƙayyade shekarun da za a yi kafin a shiga jami'ar. a Atiku Abubakar Dinu Mulaye sun gara dakataccen sanatan Bauchi Abdul Ningi. a Atiku ya faɗa wa sanata Ningi wasu kalamai yayin ziyarar da ya kai masa jiya Litinin. Bidiyo ya nuna yadda sanata Dinu Mulaye ya rika yi wa 'yan majalisar dattawa shagube. Haka zalika ya buƙaci al'umma da masu mai da hankali wajen ganin cewa zaɓe na gaba sun zaɓi abin da zai ƙaure musu na ci gaba. Ƙungiyar 'yan aware ta ƙasar Yarabawa ta buƙaci shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya raba Najeriya cikin wata biyu. Sanarwar ta zo ne a cikin wata wasiƙa da Sunday Igboho da Farfesa Banji a Kenyode suka rubuta sun kuma bayyana irin irin bakin irin bakin da za su gayyato daga faɗin duniya domin tattauna ficewarsu da ƙasar Najeriya. Haka zalika sun buƙaci shugaban ƙasar Najeriya duba takardar nasu da idan basira.